Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da kowa shirin domin iyali na yau Alhamis 12 ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Al'ummar garin Shimfiɗa na jihar Katsina sun shiga halin ni'yasu sakamakon garkuwa da iyalansu da 'yan bindiga suka yi. Shirin domin iyali ya zanta da waɗansu da wannan lamari ya shafa waɗanda za mu saya sunayensu bisa dalilan tsaro ga abin da wannan malami ke cewa. Akwai ƴata ta cikina akwai na da zawo da yana kusa da shi kam shi aka fi taɓawa ta shi an ɗauki iyalin shi shi ɗaya da yara guda biyar nashi akwai ƙananan yara yanzu haka magana da ake jiya matan suna ba bari akwai yaro ma da bai da lafiya yana can hannunsa amma dai haka ya suke da shi kwanci cikin ruwa ruwan sama da ke rana ta da ke suna nan dai To Alhaji fara mu bayani tun daga farko yadda aka ɗauke waɗannan iyalai naka. To aja sai dukkan ne farkon al'amarin nan yadda ya kasance ranar Lahadi ne abin ya faru da ƙarfin shida. Kuma ƙarshe motoci ne namu na 'yan kasuwa sun tafi gida daga gidiya zuwa shimfiɗa motoci kantoci guda hudu suka je to da yake dama an sun je gurbi suna haɗuwa da ma'aikata sai a tafiyar a tafiyar da hanya dai babu kyau a kullum ana tarewa 'yan ta'adda da su yankin daji to ƙarshe dai rana aka tafi kuma an yi ruwan sama motoci suna ɗan karewa har yamma ta yi lokacin da aka tafi rana ta riga ta ƙasa shi lokacin wannan 'yan ta'adda suna nufin kwanta masu shi ne fa ana zuwa wajen suka buɗe masa wuta ƙarshe aka halbe wasu nan take yanke ne sun kashe mutum uku don a hanya sun halbe ɗaya suka ci gaba da basu su wuta ma'aikatan su ma suka halbe gida halbe su ga abin ya gare su da gudu amma su ma sun yi ƙoƙari domin Allah to ga shi har suka zo suka fi ƙarfin su suka gudu aka bar mata su kaɗai a mota suka zo suka tace matan awon da suka halba suka cire suka ajiye su gehe suka ɗauki awon da ke da sauran lafiya suka kora suka tafi da wajen mace talatin da wani abu arba'in da wani abu da yake cikin ne wasu cikin garin suka ɗan sauki allah su da su suka tafi da mace ashirin da takwas eh, da tara manyan mata goma sha takwas ƙananan yara guda goma eh, goma sha ɗaya to ƙarshe dai yau suna da kwana sha bakwai. Amma bayan haka an samu lokacin da aka yi sasanci shi gwamna ya je aka yi zama aka yi sasanci. Yanzu magana da ake jiya jiya din nan shi gwamna makari ya yi iya kokari kuma gaskiya an ci nasara saboda abin da ke faruwa jiya an tura musu da akwai mutanen su da ke bi an kai musu kuma suka ba mu guda bakwai a kai musu suka ba mu ta goma sha eh, ta goma sha ɗaya suka ba mu. Yanzu muna da sauran mutum mace ta kai da yaro goma. Ya sanin ku banda iyalan ku nan da waɗannan mahara ke rike da su suna rike da waɗansu daga waɗansu wurare ya sanin ku. Kwarai kuwa akwai mutanen mallama yanzu haka akwai mace goma sha uku akwai na ruma suna duk suna kan cikin daji hannun su akwai na wurin da sauransu a an so wasu. Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya kuma yi hira da waɗansu magidanta da suka je fadar gwamnatin jihar Katsina inda aka karbi rukunan farko na waɗanda 'yan bindigan suka saka ga abin da ɗaya daga cikin su ke cewa to iyalai na wanda ke daga ciki akwai matata maryam akwai kuma ɗana baba ahmed akwai kuma kanwashi mai mashi husna akwai kuma kananta inusa shi ma inusa akwai kaunashi yasmin suna can tare su biyar yau kwanan su goma sha shida tun ranar lahadin da barayi suka yi ma sojoji ambush sama hanya akwai ranar da muka taba magana da su maharan da suka ɗauke suka tafi da su da ta ba da waya ta suka kira ni na ɗaga suka ce mani mataka tana hannun maharan da suka ɗauke ta ga hannun sojoji saboda haka tun daga hannun sojoji muka ɗauke ta sai ka ba mu naira miliyan 150 da ce masu to ni ban ma san naira miliyan 150 bayan da suke a ƙarshe Mm. na ce ku bani ita suka bani ita muka yi magana da ita na ce musu su ya haƙuri cikin yanayin da Allah ya jefa su ana nan wata rana muna nan bayan kwana bakwai mun yi wannan magana wani ya zo mu da labarin cewa mm. mutanen nan waɗanda aka yi kinafin ɗinsu aka tafi da su an fara kashe wasu daga nan sai na sake magana da wannan mutum maharan nan nake tambayarsa ya wannan bayani namu yake cewa matan ku ba ku san su tunda ba ku su mun mayar da su bayan mu saboda haka tunda ba ku ba mu kuɗi suna na hannun mu to daga ranar da aka yi abin dai da karfin Allah da karfin gwamnati muka dauko magana nan muka zo mu kawo ta karamin shugaban karamar hukumar jibiya shugaban karamar hukumar jibiya ya dauko ta ya zo ya kawo ta ga mai girma gwamna tun dai daga ranar nan daga mai girma gwamna zuwa abin da duk ya kasa suna nan suna ba da kokari kuma mun ga alama insha Allah akwai nasara cikin al'amarin nan duk yanda zuciya ta ta yi mana radadi ko wani abu ba na iya cin abinci ko wani abu in na tuna yara na ba zan iya ci ba dole nake haƙura in yi haƙuri na san Allah ne doran bawansa a rayuwata ni abin da naji in har gwamnati bata sa ba hannunta daga cikin wannan lamari ko ta hanyar sasanci ko ta hanyar gwamnati ta karɓo musu to sai dai ba mamaki ka san rayuwa daga Allah take in mun yi ban kwana da su to haka Allah ya aiko rana gobe kiyama za mu haɗu da su ni dai bana da wannan na yin na ya kuma hira da ɗaya daga cikin matan da aka yi garkuwa da su wadda ta bayyana irin akuba da maharan suka gasa musu. Sun zo sun tara hanya ne da suka tara hanya an taho da motocin ma'aikata da mu suka tare su suka yi ta halbi. To an ana halbi dama sai aka ce mata su kwakwanta. Sai muka kwakwanta cikin mota ashe wasu duk sun diddire. Suna ta halbi suna ta halbi to ma'aikatan sai suka tsere duk da maza suka tsere. Suka zo suka isko mu cikin mota sun ma halbi wata mata cikin mota. sai suka isko mata ne suka ce duk kowa ya hito duk ku hito tunda mata ne ba mu kashe ku hito da muka yi hito sai suka tattara mu suka yi yamma da mu suka buga mu manyan waya suka ce mata ne za su yi da su sai suka ce kak ku kashe su ku taho da su suka yi yamma da mu suna tahiya da mu wata tsohuwa ta gaza ta ce ba ta ita ya suka halbe ta suka yi ta tahiya da mu suka ce kawai ai da yan shahada ne sai mu kuma sai muka ce mu yan hawara ne dan muna tsoron kamar kasu kashe mu suka ce ai yan shahada ne muka ce yan hawara muka yi ta karya da muka je can suka je can dumburin ni da yake na ya zama dumburin aka yi ta bincike sai aka gano sunana can dumburin aka ce ai akwai yashi hida tana nan wurin aka haɗi sunana aka haɗi komi aka zo aka ce ina nike na ce gani suka ce ki ashe mu na haika ta yashi hida ce ke ina shi hida ko ki gwada mu ko mahalibi ni na gwada musu shikenan suka ce to ba mu kashe ku amma in mazan ku ba su ba da miliyan goma goma ba mu hidda ku daga nan ba mu hidda ku sai dai mu bar ku nan wurin ku zama bayi muna nan dai muna ta addu'a ka kyale su su zo su halba bindigogi su halba mu bindigogi muna nan dai su zo su kira mu su ce a ba mu wake mijin take da kuɗi in bake ba su ba mu kashi su ba mu kashi in kin yi kuka su kashe ki mu kyale muka yi hakuri haka suka tai da mu mu je ruwa in ruwa ya taho muna nan ciki da mu da jarirai ruwa ya ba mu kashi mu kwanta cikin ruwa kwanan mu goma sha shida in in so ya waye su ba da wata yar shinkafa a dawa da gishiri a ba kowa ya watsa ba mai karcin komi sai kuma da malice kuma su ba da a watsa kuma kowa ya watsa yara kaɗai suke yan ma da rana in sun dawa suna ba yan yaran mu in suna kuka amma ba su ba mu da za a sako ku ya suka ce muku da za a sako ku kiran mu suka yi suka ce ina an shahida muka ce ga mu suka zazzaba suka zazzaba sai suka ce to kashe ku zame ku kuma an ga ku tsanan in lokacin ku yayi to in kuma an hidda ku ku dai ku ta kashe ku za a ku kai haka kawai suka sani mu gaba da suka taho da suka kama dumman suka gama dumman su na kashe ku za mu za sai suka ce a jawo babura suka azo mu ga babura suka yi ta gudu da mu kamar ku nawa ne aka kama mu goma sha takwas yaro goma sha ɗaya mu ishirin da tara to yanzu mutum nawa aka sako mu goma aka sako yaro ɗaya ina sauran suke suna can mace takwas yaro goma amma dukkan su wanda aka kama bayan wannan tsohuwar ba wanda aka kashe eh gaskiya duk waɗanda aka taida mu ba a kashe ko guda ba anda ne muka ci wannan da ba sai dai nan bisa hanya an kashe wasu ba mu sani ba cikin mota saboda mun ga wata mace kwance cikin mota a bayanin da suke kun ji suna magana kamar sasancin da aka yi da gwamnati eh sun gai sun ce ma gwamnati ta ji tsoro an kira su masariya kira su ya ce za a yi shiri to kun yi arziki yan shahada in an yi shiri za ku hita in kun ba a shiri ba ba ku hita amma an yi shiri in Allah da kowa gidanta za ta koma kowa gidanta za ta koma kuma duk wanda ya zo sai mu addu'a domin Allah kuma mu abin da muka ji daɗin shi da suka ji ba wadda suka yi komai ba da suka yi fasikanci da sun ci duk wanda ya je ya ce mamu wani abu mu je mu gaya ma manyan mu suka ce duk wanda aka yi wata magana mu gaya ma manyan mu wallahi haka suka ce mamu in ba wani yaro ba dan iska nan da ya tai ya bigi wanga ya zagi wanga duka cikin su mun ba wanda kananan ma duk wanda ya zo sai addu'a wani ma da ya je dumburin ya so mu kwayoyi ya ce mu ba yaran mu so mu magunguna ka yaran amma daga in ba nan dan auta ba ba wanda ya kuntata mu wallahi sai su manya in sun zo sun ba mu kashi to Allah kyauta abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji ƙarin bayanan mazauna garin shimfiɗa da kuma hirar da shirin ya yi da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari Kafin nan a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyina da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu